Gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, dalol FM da kuma nomad FM. Ana kuma ya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma na ya samu mu a Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ko shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin yanar gizo na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau litinin takwas ga watan Yuli shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC muka sake dawo muku. Cikin shirin namu na wannan daren naku za ku ji cewar jam'iyyar APC na cikin tsaka mai wuya. Wai kuwa me hakan yake nufi su wane ne halattattun 'yan jam'iyyar? ko yake jin wani daɗi ko yake wani next level ko bottom level ko sky level Allah ya ba shi dama mu muka ba shi dama To za ku ji wannan a cikin shirye-shiryen namu. Ita kuma hukumar kula da iyalai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar yin nazari akan ire-iren matsaloli da mata kan fuskanta a Najeriya, duk da cewar ana samun ƙarin mace-mace a ƙasar. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. mu na yau shine akan rahoton hukumar kula da iyalai ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ce yawan mutane a Najeriya zai ribanya sau biyu nan da shekaru kaɗan masu zuwa. Kuna ganin hakan zai taimaka wa tattalin arziki da kuma al'ummar ƙasar? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bayan nan kuma za mu kawo muku labaran wasannin tamola a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar da ke saka ido kan mallakar makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekarar 2015 da ita. Hukumar sa ido a kan mallakar makaman kare dangin da ake kira IAEA e a takaice ta faɗa a yau litinin cewa jami'anta sun tabbatar Iran ta haura adadin da kashi 4.5 cikin 100 wanda ya saba adadin kashi 3.67 da aka amince mata karkashin yarjejeniyar da ta saka hannu wacce ta dakile shirin Tehran na kera makamin nukiliya. sanarwar ta hukumar iaea e na zuwa ne sa'o'i bayan da hukumar da ke kula da harkokin makamashi ta iran ta faɗa cewa ta haura adadin kuma tana duba yiwuwar ta ci gaba da ƙara karawa zuwa kashi ashirin cikin ɗari a matakin da za ta ɗauka nan gaba don janyewa daga abin da ta amince a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya. Iran ta ce za ta iya ɗaukan wannan mataki muddin ba ta samu taimakon da take bukata daga sauran ƙasashe da ke cikin yarjejeniyar ba bukatar da ta nemi sassauci daga takunkumin karya tattalin arziki da shugaba Donald Trump ya saka mata. A yau Litinin Birtaniya na ci gaba da laluban yadda aka kwarmata wasu bayanan sirri na harkokin diflomasiya daga ofishinta da ke nan Washington, waɗanda suka kwatanta shugaban Amurka Donald Trump a matsayin mutumin da ba shi da kwarewa ya kuma kasance mutum da ya fita daban wajen yin abubuwa da ba su dace ba. hukumomin london waɗanda suka kasance abokanai na ƙudda kud ga amurka na fama da kunya da fitar waɗannan bayanai da suka muzanta shugaban na amurka waɗanda jakadanta kim dorot ya bayyana wanda kuma shine jakadanta amurka tun daga shekarar 2016 sai dai har yanzu hukumomin na london ba su musanta hancin waɗannan kalamai ba bayan da aka wallafa su a birtaniya a ƙarshen makon da ya gabata. a martanin da ya mayar a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce ni ban san jakadan ba amma dai na san ba a san shi a nan amurka ba kuma shi ba wani abu ba ne ba za mu sake yin wata hudda da shi ba A yau Litinin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ACC ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar Congo, Basco Intaganda, da laifin yaƙi goma sha takwas da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi a kan bil'adama. Intaganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaƙi a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. A lokacin da alkalin kotun ICC yake jawabi, Intaganda ya amince kamar yadda ake mai inkiya da suna mai kashewa amma ya ce ba haka ba ne intaganda ya dage cewa shi soja ne a lokacin ya kuma ƙara da cewa shi ba mai aikata laifi ba ne inda ya ce ni ban taɓa kai hari kan farar hula ba a yaushe ina kare su ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc borin cin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu a cewar wani mai yajin cin abinci da ya faɗawa wa muryar amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta ya kuma tura da hotunan mutane da ake tsare da su waɗanda wasunsu ke rike da wani kwali da aka rubuta cewa muna cikin kabari da wani rubutu yana cewa a cece mu daga bam na gaba mu ne muka tsira amma kuma har yanzu ana auna mu labaran da ƙarin wasu hotuna na masu zanga-zangar ya fito ne daga wasu da ake tsare da su ta wayar salula a asirce a makon da ya gabata har haren sama sun auna cibiyoyin tsare jama'a da daddare bayan da ƙungiyoyin ƙasashen waje suka yi wani gargaɗi ga dukkan ɓangarorin biyu na libya da suke ci gaba da gwabza yaƙi cewa farar hula na tsare a wani wuri wanda ya auna su tun da farko. da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a taskar rahotannin namu kuwa A safiyar yau ne kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa Abuja ta fara zama. Alhaji Buba Galadima na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shaida a kan jam'iyyar ta APC, inda yake ƙalubalantar nasarar da jam'iyyar ta samu har shugaba Muhammadu Buhari ya ɗare kan karagar mulki. Abin tambaya a nan shine mai yasa shi ba da wannan shaida da cewar jam'iyyar tasu bai kamata ta samu wannan nasarar ba? Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. Eh na je na ba da shaida gaskiya ne. Eh, to ka san ai mu duk abin da muke yi iya rai iya rai iya bakin fama. Kakakin kamfen na babbar jam'iyyar adawa ta PDP Buba Galadima ke magana bayan ba da shaida a kotun sauraron shari'ar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019. Abin da ya jawo martani daga APC mai mulki shine Buba Galadima ya ba da shaida ce a matsayin dan jam'iyyar APC ba PDP ba. Buba Galadima ya ce ba wata sanarwa da aka fitar ta korarsa daga jam'iyyar da ya ce ginshiki ne a kafata. Ba a kore ni ba ni kuma ban ce na fita ba saboda haka kuma yaya ni da nake da gida zan fita in barwa agwala mu fa muka kafa jam'iyyar duk wani mutumin da yake rike da wani mukami ko yake jin wani daɗi ko yake wani next level ko bottom level ko sky level Allah ya bashi dama mu muka bashi dama domin da ba mu kirkiro jam'iyyar ba mun yi sadaukarwa mun bar abin da muke yi da bai sabo ya zama ba injiniya abinda yan APC ko kuma shugabannin APC ke cewa matakan da ka ɗauka na yin kamfen ga Atiku Abubakar kai tsaye wannan nan ma sun fitar da kai daga jam'iyyar a wani sashin kundin tsarin mulkin Najeriya ne aka ce in ka bi wani ɗan takara ka bar jam'iyyar da kake yi. APC ta bakin ta na walwala Ibrahim Masari ta ce tuni Ladima ya sallami kansa daga jam'iyyar kazalika ba ta jin ma kansa ɗaya ne. To wannan abin ya ƙara ƙaryata Buba Ladima ya kara tabbatar ma da mutane ni abin da ya sa ma ni tausayin shi ke ji saboda ƴaƴan shi suna da mutunci kuma yana ta zudda masa mutunci ga idan duniya wannan abin shine abin takaici. To maganar cewa yana jam'iyyar APC sai dai wata jam'iyyar apc yake yi ba jam'iyyar apc ta muhammadu buhari ba to kila wata jam'iyyar yake yi ba wannan jam'iyyar apc ba ko kuma farki yake yi ina jin amma dai magana ya in yana jiran wani ya cewa ya kore shi ne ba ni tsammanin akwai wanda ba ya da aikin yi da zai bata lokacin shi ya ce maka ya zauna yana kora buba galadima daga jam'iyyar tunda dama tuntune ya kori kan shi makamanta bai ce ya kafa wata jam'iyya wai apc reform injiniyar galadima ya caccaki shugaba buhari da nuna ya fita sha'aninsa ne don rashin cika alkawari shi yasa muke kalubalantan cewa shi kansa shugaban ƙasa muhammadu buhari bai kamata bai cancanta ya tsaya neman shugaban ƙasa ba domin ba shi da ilimin da ake bukata na wanda zai iya rike harkar shugabancin najeriya shi yasa ake tafiya hawainiya don babu wannan sanin babu wannan kwarewar. injiniya mutumin da ya rike mukamai daban-daban har na ma shugaban mulkin soja a ce ba shi da ilimi. to kai ka ce soja idi yamin ma ba ya yi ba ko jin godal ba bai yi ba su ba ma wai kawai sun rike shugabancin kasashen su bane ba ma kawai sun zama janar bane na soja kowannen su ya zama field marshal daga baya har jin godal bakasa na central africa ya ma zama sarkin sarakuna gaba na kasar iyaka kenan kurunkus gabanin raba gari da shugaba buhari buba galadima ne babban kakakin tallata buharin tun 2003 nasura da mai ya murar amurka daga abuja nigeria. Gwamnan ya riga 'yanci to Allah ya kyauta Nasiru Adamu El Hikaya kenan. Ita kuma hukumar kula da iyalai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe shekaru da dama a Najeriya, inda take cewar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi samun yawar jama'a. Hasalima tana cewar nan ba da jimawa ba, Najeriya na iya shiga cikin sahun jerin ƙasashe uku masu yawan jama'a a faɗin duniya. Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Hukumar kula da iyali na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta kwashi shekaru 45 cikin hamsin tana ayyuka da suka jibanci kiwon lafiya tare da haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya. Shugaban hukumar Eugene Kwenyu ya ce hasashe ya nuna cewa al'ummar Najeriya na ƙaruwa ba wannan ne damuwarsu yanzu ba. Eugene ya ƙara da cewa. UNFPA have to distinguish between population control and human rights approach to family planning. Eugene Kwanyu ya ce hukumar ta fi damuwa da ire-iren hanyoyi da ake bi wajen ba wa mata haƙoƙinsu a lokacin da suka samu juna biyu da kuma yadda za a magance matsalolin da ke iya tasowa idan mace za ta haihu domin mun fi son mu ga an samu ƙaruwa ta hanyar ƙoshin lafiya. Eugene Kwanyo ya ce a yanzu hukuma ta fito da sabbin dabaru ne na jan hankalin matasa domin su fara ɗaukan harkokin kiwon lafiyarsu da muhimmanci. Ita ma jami'ar hulɗa da manema labarai ta hukumar kula da iyalin na Majalisar Ɗinkin Duniyar Kori Habib ta ce akwai wasu matakai da hukumar za ta ci gaba da aiki a kansu. Muna da inda muka dosa wato muka ce eh muna so mu kawar da abu kwarara guda uku. Kwarara guda uku nan za mu sa duk ƙarfinmu kuma mu gayyaci kowa ya zo ya haɗa gwiwa da mu don mu tabbata mun more shi. Ɗaya shine ya zamana cewa da mace tana da 'yanci ta zaɓi iya ko kuma a ce ta ce na dakatar da aihuwa in samu sarari na huta don lafiyar jikina in kuma wannan ta kasa samuwa to ya zama na gwamnati za ta iya cewa eh ta ba da gudumaman gashi mace za ta iya daukan magani ko kuma allurar da ita yadda za ta iya tsayar da aihuwa sai sanda ta ga dama ko kuma a'a tsakanin da zuwa da ina so ba da ratar shekara biyu ni ma dan sararawa jikina to wannan yancin dole mu gaya mata suna da yanci kuma a wani fannin za mu ci gaba da koyarwa ma'aikatan asibiti kamar su nurses da su midwives su ci gaba da capacity building wato koyar musu yanayin yadda zamani ke tafiya yanayin yadda ya kamata su je so da su ma sun san cewa da A za a iya karasar da wannan aiki na biyu shine kuma rashe-rashe da mace-mace da mata suke yi dalilin haihuwa za mu ci gaba da gaya ma gwamnati don allah wa'annan 'yan kankananan asibitocin ba referral manyan ba psc ya zama na an sassaka musu da kwararrun ma'aikata kuma an saka wa'annan abubuwan da ya dace wurin domin su wanda suke local government da su wanda suke yan angwanni za su moran wannan wuraren ba sai sun tashi neman lafiya a ko'ina ba a nashi nazarin daraktan hulɗa da manema labarai na ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa muhammad isa ya yi bayani ne akan yadda alƙaluma suka nuna yawan al'ummar najeriya a yanzu masana sun dora cewa a kasara yawan jama'an najeriya ba su kasa miliyan 200 ba kuma sun yi wanga hasashen ne bisa ga kidayen da aka yi na farko cikin shekaru 2006 wanda yake shi ne yanzu ake amfani da shi a yi hasashe don a samu abin da za a amfani da shi wajen tafiyar da ayyukan kasa gaba daya to ina ganin ba za mu kasa miliyan 200 ba a najeriya shi wannan kidayen da aka yi tabbaci an amshe shi kai zama ingantaccen kidaya a ƙasa gaba ɗaya to kuma a cikin alkamin da aka tattara a wani lokaci ɗin an fahimci cewa yawan jama'a a najeriya suna ƙaruwa a kowane shekara da misalin kashi uku da digo biyu bisa ɗari a kowane shekara to idan aka yi lissafi kashi uku da digo biyu kowane shekara so shekaru goma sha uku bisa ga wannan alkawarin na kidaya da aka yi 2006 shine yake ba da wannan kusan miliyan 200 a najeriya yanzu ba da bayan haka ba mu kai can ba amma yanzu muna nan muna kokari mu gani muna amfani da alkawarin haihuwa da mutuwa saboda a daidaita yawan jama'a a ƙasan alkaluma sun nuna cewa ana rasa mata masu juna biyu ɗari da goma sha ɗaya a kowace rana wurin haihuwa a najeriya wannan alkaluma ne hukumar kula da iyali na majalisar ɗinkin duniya ke kawo tallafi a kai saboda a samu magance su madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya mai kyauta a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro a kan wannan batun nema muke so za mu ba ku dama ku kira don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna ganin hakan zai taimaka wa al'ummar ƙasar da kuma sauran ƙasashen Afirka, amma kafin nan mu ɗan shakata da wannan. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya fito daga garin gwamna wa muke da shi a jihar Kaduna. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa ke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillahi gaskiya wannan iziga da ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta dangane da irin mutuwar da ake samu na masu cikuna haka da sauransu gaskiya abu ne mai matukar muhimmanci a rika wayar da kan al'umma saboda kaga irin wannan abubuwan gaskiya al'amari ai wa'anda ma ake sani ƙididdiga kenan ai akwai matan da suke mutuwa ma da ke a cikin gida wanda ba tare da an san irin wa'annan abubuwan na dangane da wani ƙididdigar suke fitarwa ba kuma kaga da yawa za ka ga misali idan aka fita ƙidaya aka samu irin wa'annan matsalolin to amma da yawa za ka ga irin wannan din gaskiya ana samun to amma idan aka bi misali asibitoci na gwamnati da kuma wasu ƙananan asibitoci wanda yake za a iya gwamnati za ta iya sa kanta a ciki to a tsawayawa wada mata kan to na ganin za a samu ci gaba kuma wannan abu za a samu ragowa ragowar mutuwar da ake samu wajen wajen haihuwa ina fatan wannan abu dai Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu kuma Allah iya mana iyawarsa tashi lafiya Alhaji Musa Garo na ra'ayi kenan to mun gode Alhaji Musa muna da har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna Malam Aliyu barka da To barka ka dai. Murtala ne ku daga To Malam Murtala muna sauran ka amma sai ka dan daga muryar ka. Ai na ke saba da na chairman tun mu ba da yadda Sai ka Malam Murtala ka dan kara daga muryar ka. To layin Malam Murtala ya tsinke har yanzu dai muna sauraron ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan maudu'i namu na yau. wai shin kuna ganin waɗannan mace-mace da ake samu a ƙasashen afirka a sanadiyya koko a wajen haihuwa na mata da kuma irin adadin da ake ƙara samu na yawaitar jama'a musamman a ƙasa irin najeriya ta ya kuke ganin hakan zai tallafa wa tattalin arziki da kuma al'ummar wannan ƙasa muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayinku to mun sake samun kira da kaduna wa muke da shi a kaduna magana Adnan Umar. To, Mala Adnan muna jin ka. To, Mala Adnan ko za ka taimaka ka ɗan kashe rediyon ka? Hello? Mala, ka kashe rediyon ka Mala Adnan. Na kashe. To, muna jin ka yanzu. A, ka kashe rediyon ba da Allah ka kashe. To, kashe. To, layin Mala Adnan ya tsinke shi ma. har yanzu dai muna sauraron ku ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. To mun samu wani kira daga ina ne wannan kiran? Eh wannan kira daga Gombe ne. To malam na Gombe muna sauraron ka. Kuna magana da Alhaji Malam Gari Marke. To Alhaji muna jin ka. Eh lalle wannan kididdiga da aka sanar da jama'a cewa mata suna yawan mutuwa lalle wannan annan abu ne abin takaici gaskiya kamata a yi shiri na musamman wanda zai taimaka irin a rage wannan mace-mace na mata masu juna biyu. To ya kake ganin an ce adadin ƙasa irin Najeriya zai ninka nan da 'yan shekaru kaɗan kana ganin yawan mutanen na idan ya karu akwai wani alfanu da tattalin arziki da al'umma ƙasa za su samu? Eh lalle inda akwai akwai abubuwa na ci gaba da za a samu alfanu sosai mana inda aka samu ayyukan yi a mutane. ba za a zauna kara zube ba idan dai aka samu ayyukan yi da ina ga za a samu abin alfanu sosai ma. to mun gode malam gari to har yanzu dai bari mu koma jihar bauchi wa muke da shi a jihar bauchi. sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi. to malam ayuba muna jin ka. to ra'ayina dai tabbas ana samun karuwan ɗimbin jama'a musamman a najeriya. yana eh. da kyau kuma gwamnati ta kula da matasa idan har allah kaddara aka kula da matasa aka samar musu da abin yi ba kuma gwamnati ba ne kadai har masu kuɗi da masu hannu da shi ne dole su shigo harkar matasan nan idan aka taimaka musu to tabbas yawan su zai kawo ci gaban ƙasa kuma ta bunƙasa kwarai da gaske na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode bari mu koma a jihar gombe wa muke da shi a jihar gombe ni kuma na bali Wa ke magana? Bali ne bali. To ka faɗi sunanka. Sale. Daga Sale. Eh, Sale daga Taraba ƙaramar kuna bali. To muna jin kamalan Sale. Yawa ra'ayina shine wannan al'amari dai da yake faruwa ina fatan Ubangiji Allah daidaita mana alamura To, to ya kake ganin wannan yawan mutane da ake cewa zai ƙaru ta ya kake ganin hakan zai tallafa wa al'umma da kuma tattalin arzikin ƙasa irin ta najeriya wato wannan abu dai ina ganin yadda zai a za a tallafa shine a ci gaba da addu'a Allah kawo mana sauƙin al'amari domin duk wani magunguna da za a ce za a kawo na rage aihuwa da sauransu nan wannan abu ne daga Allah. Eh. to kana ganin kana ganin menene kake ganin su kuma al'umma ya kamata su yi dan a samu ci gaba mai albarka baya ga ci gaban al'umma a samu kuma ci gaban tattalin arziki wato abun da ni nake gani a faɗakar da al'umma shine abun nan a zauna a tunatar da mutane don allah irin yawai aihuwan na dan taɓa tashi kuma mutum inda yana da yara biyu to idan kiyaye zuwa yara su yi kwari da san ya gudanar da tarbiyyarsu. To mun gode Malam Sale Bala. To. To muna godiya ga ilahirin waɗanda suka kira da wanda ma ba su samu dama kira ba gobe ma rana ce idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. kasar Ivory ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka bayan da ta doke kasar mali da ci daya da nema a wasan matakin 'yan sha shida da suka fafata a yau don wasan gaba na kungiyar crystal palace wilfred zaha shine ya zura kwallon da ta baiwa kasar ta abricos nasara a minti na 76 na wasan kasar ta abricos za ta fafata da algeria ne a wasan na kwata final a ranar alhamis mai zuwa yanzu haka kuma kasar ghana na nan tana fafatawa da tunisia a zagayen na 'yan sha shida dan wasan najeriya odion igalo ya karbi wata kyautar mamaki sakamakon namijin kokarin da ya yi wanda ya haifar da galabar najeriya akan kasar kamaru igalo ya zura kwallaye biyun da suka taimaka wajen nasarar da najeriya ta yi akan kasar ta kamaru da ci uku da biyu to sai dai a daidai lokacin da kowa ke tsammanin dan wasan ya sami kyautar makudan kudade wani dan najeriya ne ya tari dan wasan da kyautar naira dubu daya inda kuma ya ta roƙonsa tare da magiya da ya karbi kyautar tashi an yi ta yayata hoton bidiyon dan wasan sa'ad da yake karban kyautar wacce masu shari'a akan lamuran wasanni suka ce ta kayatar ba wai don yawan kuɗin ba sai dai domin nuna kishin ƙasa a bangare ɗaya kuma wani ɗan najeriya ya rasa aikinsa bayan shan kashi a gasar ta ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka emmanuel amunike mai horar da 'yan wasan ƙasar tanzania ya rasa aikin nasa ne sakamakon ficewar da kasar ta tanzania ta yi daga gasar ta bana hukumar ƙwallon ƙasar ce ta bayyana korar amunike sakamakon abin da ta kira rashin tabuka abin a zo a gani a gasar da ake fafatawa a kasar masar tsohon dan wasan na super eagles ta najeriya ya soma aikin horarwa a kasar ta tanzania ne a watan agustan bara inda kuma ya yi nasarar kai kasar ga samun gurbi a gasar ta nahiyar afirka ta bana to sai dai sun sha kashi ne a dukkanin wasanni uku na matakin rukuni-rukuni lamarin da ya sa kasar ta yi wajen daga gasar tun a matakin na rukuni-rukuni a kasar faransa kuma kungiyar psg ta ce za ta ɗauki mataki a kan shahararren dan wasan kasar brazil neymar sakamakon kin halartar filin atisayen kungiyar a yau litinin ranar farko ta soma atisayen shirye-shiryen soma kakar wasanni kungiyar ta ce nema dan shekaru 27 bai dawo ba kamar yadda aka tsara a yau litinin kuma ba tare da wani bahasi ko izinin kungiyar ba an yi ta ta'allaka dan wasan da komawa kungiyarsa ta da wato barcelona ta kasar spain murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya To a gaida Murtala Faruk har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka na birnin Washington DC agogon muna cewa karfe hudu da minti hamsin da takwas wanda har yanzu dai ana ci gaba da fafatawa tsakanin Ghana da Tunisia. Malafis wai me ke faruwa ne a wannan wasa yanzu haka dai an kwashe minti casa'in kowace ƙasa tana da ci ɗaya da ɗaya yanzu kuma an ƙara musu minti talatin. to kana nufin ci ɗaya da ɗaya yanzu an za a je zagaye na biyu ke mm, wanda ake kira da turanci extra time ba an ƙara musu minti talatin to Allah ya sa mu dace to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa yanzu kuma ga mun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice To masu saurare ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ta kai ba saboda lokaci yanzu haka. Mana ƙara yin godiya ga wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni Mr. Daniel Brown sai injiniyan namu na yau Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muka fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bissala.